alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulullah sayidina wa nabiyina wa habibu qulubina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to suna na gamba abdullahi ranka amma an fi sani na da gamba dan agaji to alhamdulillah kungiyar ah, mu kungiyar KDF ta Katsina Democratic Front babu wani ɗaya daga cikinta wanda ya fita daga ciki ya tafi wani wuri gaskiya babu hasali dai kamar yadda al'umma suka sani ƙungiya ce ta al'ummar jihar katsina kuma mu muka ƙirƙiri abinmu kuma muka je muka samu dr mustapha muhammad inuwa a matsayin shi na mai son tsayawa takarar gwamnan jihar katsina kuma muka ga ra'ayinmu ya yi daidai da shi mu je mu kama mashi kuma muka je muka same shi muka yi magana da shi kuma ya ji daɗi kuma cikin yadda Allah subhanahu wata'ala duk irin gudunmuwar da ake badawa ta dukiya da lokaci da mobility mun bada shi shaida ne jama'a gari shaida ne al'ummar da muka taho tare da su shaida ne kuma cikin yadda Allah subhanahu wata'ala muna tare da shi ba mu bar shi ba har yanzu kawai an dai zo wata gaba ne wadda da mu da shi duka muna ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi to kuma cikin yadda Allah subhanahu wata'ala abin da Allah ya yi dama shi ne a matsayin mu na musulmai mun yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau ah, babu daɗi mutum ya nemi abu bai samu ba gaskiya ba daɗi amma dai da yake mun fawwala ma Allah subhanahu wataala al'amarin mu cewa ya zaɓa mana mafi alkhairi duka da mu da shi haka muke ta faɗa to kuma sai Allah ya ba wani ba mu ba to kuma sai muka ga cewa bai kamata mai jayayya da abin da ubangijin ya yi ba saboda haka sai muka amshi abin da Allah subhanahu wata'ala ya mana a hannu biyu ah, saboda addu'ar da muka rinka yi musamman ni na sani a cikin ramadan mun sha kai goshin mu ƙasa saboda abin da muke nema muna kallon cewa shi dr mustapha muhammad inuwa jarumi ne mutum ne wanda in ya samu gwamnati ba za a juya shi ba to sai muka duƙufa yin addu'o'i da sadaka bakin gwargwado cikin yadda Allah subhanahu wata'ala to amma Allah da nashi ikon sai bai ba Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ba sai ba duk kwaraɗa to kuma yadda mu muka ce Allah ya zaɓa a cikin jam'iyyar APC sai Allah ya kawo mana duk kwaraɗa to idan muka ce ko ba za mu anshe shi a matsayin zaɓin Allah ɗin ba to ba mu san me za mu gaya ma Allah subhanahu ala ba a matsayin mu na musulmai sai muka anshe shi a matsayin zaɓin da Allah ya yi a APC wannan shine abin da nake so in sanar da kai ɗaya daga ciki ba wanda ya fita ya tahi wata jam'iyya ko wani wuri amma dai su wakilanmu da ke ƙananan hukumomi suna ta kiran mu cewa me ake ciki ya ake ciki ya za a yi to kuma alhamdulillahi na je na samu da ni da 'yan tawaga ta mun je mun samu dr mustapha muhammad inuwa mun mashi magana cewa to mun zo mu jajanta ya ce ba jaje za mu yi mashi ba murna za mu yi a matsayinmu na wanda wannan abu ya samu gare mu gaba daya muka ba da shawara muka ce to ya kamata za mu kira taron kungiyar kdf domin mu jajanta mashi sannan suna ta kira mu cewa menene matsaya ina aka dosa ya ce mana to ba haka za a yi ba za a kira taron kungiyoyi kungiyoyi ga baki ɗaya a tattauna a yi mawa kungiyoyi godiya kuma muka anshi wannan al'amarin hannu biyu kuma aka zo aka yi wannan taro wanda taron akwai kungiyoyi na dr mustapha da ke karkashinmu mu ne muke zaunawa da su mu sai musu ruwa mu sai musu lemu mu tace su ko mu je mu zauna da su gaban dr mustapha muhammad inuwa mu gaya mashi cewa ga waɗannan mutane suna goyon bayan tafiyarka muna da ƙungiya a ofis ɗinmu ta kai saba'in sannan kuma akwai ƙungiyoyi da muka ce a ƙananan hukumomi duk wanda ke yin tafiyar dr mustapha muhammad inuwa to ya taho tare da mu musamman mu muka rinka nemo su muna nemo mutane manya-manya muna haɗa su da dr mustapha muhammad inuwa wannan ƙungiya ta mu ta yi aiki dai babu kyakkyautawa to kasancewar mun samu wannan kalubale ba wata ƙungiya da aka kira cikin waɗannan ƙungiyoyin namu wannan abin ya ɗan taɓa mu to amma saboda ba dr mustapha ɗin ne ya yi hidimar ba wasu ne suka yi kuma mu karkashin dr mustapha muke yin wannan tafiyar tamu to alhamdulillahi ba mu ji damuwa ko wani abu ba saboda mun san in shi zai yi zai ba mu dama akan dukan abin da muke bukata to wannan ya jaza muka ce to ya kamata mu bi ƙananan hukumominmu mu kwantar masu da hankali mu ba su su ba mu kuma shawarwari domin mu kungiya ce ko mai zaman kanta sannan kungiya ce wadda mu muka kafa ko muka jawo al'umma ɗin bi a cikinta kuma suka rinka sakar da dukiyarsu da abun da ke hannunsu suke zowa wurin taro kuma su koma ba mai ba su ko naira wannan yasa muka fara taro a daura muka yi masu bayanin cewa to ga halin da ake ciki yanzu dan takararmu Allah bai ba shi ba ku kuma kuna ta kiran mu muka yanke shawara mu zo mu tattauna da ku miye matsaya mu dai mun ɗoki wancan zaɓin da Allah subhanahu wata'ala ya yi amma mu ku kuɗin nan ku ne mu domin jama'a mawaƙi na cewa mutane su ne kasuwa a raba su da tarin rungwana so muka ba su dama su to cikinsu akwai kansuloli wani coordinator din misali na cikin daura kansula ne akwai su haka kansuloli ne wasu kuma sakatarorin kungiyar ne kansuloli wasu kuma membobin ne so suka ce mana to tsakani ga allah kungiyarmu kungiyar ce ta apc so in ma har ta za mu yi wani wuri su ba za su bi mu ba saboda suna tare da masu mulki kuma sun tsaye da wasu 'yan takarkari kuma suna so su ga sun samu nasara muka ce to dr mustapha muhammad inuwa ma haka ya faɗa ya ce a kama ma waɗancan da suka tafi mai abarba mai kayan marmari a kama ma kuma waɗanda suka ci zaɓe a apc so saboda haka muna muku fatan alkhairi dama mun zo mu tattauna da ku ne mu ji matsayin mu so za mu je mu yanke hukunci in mun gama gaba daya to alhamdulillah mun gama duka a zon din guda uku mun je huntuwa mun zo katsina tsakani ga allah abinda da su mutanen mu suka gwada mana ga baki daya su sun dade suna tafiyar adawa ba wannan tafiyar suka fara ba su 'yan adawa ne kuma sai suka samu gwamnati suka tabbatar mana cewa yanzu su tsakani ga allah ba za su yi adawa ba su kawai su gwamnati za su bi muka ce to alhamdulahi ma za mu zauna a matakin jiha mu ga mu kuma hukuncin da za mu yanke mu ɗauki mataki mu sanar to ɗan ƙalubalen da ake magana shine abin da ya shahi huntuwa zone dukkan su su suka tashi suka ce su sun yi azumi sun sha wahala ba su ji daɗin abin da ya waru ba ana tawa muna ta wahalar da su mun masu dictatorship ba su ji daɗi ba saboda haka su gaskiyan magana in za a yi tafiya a tafi inda gwamnati take su samu azumin da suka yi ta yi ba su sha ruwa ba su samu dama muka ce to alhamdulillahi dama wannan ra'ayi da shi muke so mu tattauna ga baki ɗaya da ku kuma muka yi muka gama wai bayan mun taho sai aka bugo waya aka ce wai mun je mun ce dr mustapha ya ce a yi duk kwaraɗa sai muka ce a wannan magana ƙarya ce duk wanda ya faɗa ta ƙarya ya faɗa mu ba mu je da wannan saƙon ba ko ba wanda muka gaya mashi amma dai mu 'ya'ya ne muna da 'yancin yin duk ɗan takarar da muka ga dama ya tsaya takara alhamdulillahi ai kamar yadda na gaya maka dukka coordinatocinmu sun ce su 'yan apc ne in yanzu muka kira su dukkansu za su kwaso za su taho babu ɗaya da zai race so saboda haka kuma mun gaya maka zaɓin da allah ya yi ma dukkan raɗa mu mun yadda da shi ba mu da jahilci akan wannan tabbas ba mu ji daɗi ba da ba a ce a ce ba namu bane ba ya samu gaskiya ne amma muna da ra'ayi a matsayin mu na 'ya'ya ba bayi ba kuma tafiyar nan muke yin ta da kanmu ba wani ke ba mu kuɗin shi muke yi ba in kuma akwai wanda yake ganin cewa shi ke bamu kuɗi to dama ta samu wanda zai iya hitowa ya ce ni ne sponsorin ku kan kaza ni ne mu kaza ni ne mu kaza ah, alhamdulillah kamar da na gaya maka gaskiyar magana mun zauna da su duk kwaraɗa da duk wani mutanen shi waɗanda suke kake ganin cewa suna kusa da shi mun zauna da su kuma mun fahimci juna kuma mun tattauna kuma mun yi abin da muke ganin cewa matsaya ce gare mu kuma za mu kira mu duka mu sanar da su cewa mun ɗoki duk kwaraɗa a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar katsina tunda allah bai ba wanda muka bi ba to amma yanzu tun daga wanda allah ya ba kuma sun ce ba za su bi wata jam'iyya ba sai apc mu shugabanni ne ra'ayin kuma al'umman muke bi ba za mu karkace ba ma damar abin da suke yi bai saba ma Allah subhanahu wata'ala ba so saboda haka mun ɗauki duk kwaraɗa a matsayin ɗan takarar gwamna shi za mu yi in Allah ya yarda to kasancewar mun ɗauki duk kwaraɗa labari yana ta yawo madadin duk wanda yake gidan Dr. Mustapha tsakaninmu da shi sai alkhairi ba sharri saboda su sun san me muka yi su ma mun san me suke yi to amma sai labari yake hitowa mun ci kuɗin delegate an yi kaza an yi kaza wanda billahi lazi la ilaha illa babu wanda ya bamu naira goma akan zaben delegate na rantsi da wanda ya halice ni Allah babu amma mun tattara delegate kusan mutum 60 aka ɗauko 150 aka bamu inda Allah ya ruha mun asiri wanda ya bada kuɗin bai ba wurin ba suna zaune muna zaune na ce to jama'a an ba da 150 a baku wannan shine taimakon da Allah ya yi mani daga ba shi ba na rantse da Allah da ya halice ni babu wanda ya bani wani kuɗi in ba wani kuma idan akwai wanda ake tsammanin an ba cikin mu to mu a sanar da mu a shirye muke mu kama a an so waɗannan kuɗi a maida wa mutane abinsu wannan shine saƙona ga al'umma kuma insha Allah za mu kira mu za mu gabatar da abin da muke kallon cewa shine daidai tare da kuma muna ganin mutuncin dr mustapha muhammad inuwa waɗanda kuma suke kallon cewa mun ci amana to suna da dama da za su hito su ce mun ci amana wuri kaza ko kuma mun masa laifi akan kaza that's what wannan mu ba mu da jayayya kan kowa duk in dai ka shiga siyasa batanci kala kala za ka gani to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu wannan dama ya kuma kawo mu wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya taimaki KDF ya taimaki jihar katsina ya taimaki duk kwaraɗa ya taimaki dr mustapha kuma ina kira ga eh, sun ba mu sakonni da yawa da muka je kananan hukumomi cewa ga sako ga dr mustapha muka ce wallahi ba za mu anshi sakon kowa zuwa ga dr mustapha ba saboda oba ne har yanzu kuma bun da ya mana kuma mu dama mu muka ce za mu bi ba shi ya neme mu ba mu muka je kuma dan mun tahi kuma muna tabbatarwa cewa ba mu mashi laihi ba hasali ma dama mun je har biyu mu same shi mu sanar da shi cewa ran kai daɗe ga halin da muke ciki ga kuma abun da muke ganin mu mun zaɓa za mu yi tunda akwai waɗanda sun tafi wata jam'iyya ma an masu fatan alkhairi mu ma muna nan kuma har in an jima muna iya zuwa gidan dr mustapha mu gaishe shi tare da cewa mun tafi hidimar duk kwaraɗa a matsayin shi na ɗan apc wanda mu kuma dukkanmu ba mu iya cin ba mu taɓa yin wata jam'iyya ba in ba apc ba musamman ma tun da aka taho duk wanda zai buga maka misali ni na san na yi ciyaman a anpp na fati na yi ciyaman a cpc na fati na yi ciyaman a abun nan wannan jam'iyyar cpc apc su biyu to alhamdulillah kautun da na yi wannan abubuwan kawai ai ka san bai yiwa yanzu kuma in tsallake in bar jam'iyya ta in tafi wata jam'iyya dama barin jam'iyya wani abu ne ke zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh